in Nigerian was ne in Ghana was in Niger was in Holland in Kwali was in jeti Japan was me ake bukata quality na atamfar ake bukata zama iri amma kala kan kowace a dubi kalan da zai fi dacewa da kalan jikinta wannan ainihin wato fara ce idan ka samu mata atamfa mai duhu duhu idan ta saka sai ta haska a cikin atamfar sai ta fito dau ka annaha lu'u maknun wannan baka ce idan ka sayo mata bakar atamfa ga ta baka ta hada da bakar atamfa sai ta zama irdu kununu to amma idan ka samu mata atamfa mai haske idan ta saka atamfar atamfar sai ta haska ta ko ba haka ba da tana black idan atamfar ta haska ta sai ta koma ash to yanzu idan ka sayo a tambar kala biyu rikici za a gidan kowace sai da ce wace aka ba yar uwarta ta fi kyau saboda haka dole ka sayo musu kala daya ka gansu sun fito duka bulu sai ka ce za su tafi sai ka ce za su tafi a tambuli <laughs> to ba ya ba su zuwa tambuli da suke salihu kala daya ba saboda me bala'in kishi na mata malamai sun ce ko mace za ka aura wacce uwarta ce ita kadai a gidan in ta fito to sanin makamar aikin cikin gida da working experience ɗinta ba zai zama daidai da wacce a gidansu akwai mata da yawa ba saboda za ta ɗosani wasu basirori daga wannan ta ɗosana daga wajen ya dikko ta ɗosana wajen ya fendo ta ɗosana daga nan sai ga cewa ta zama tana da experience da yawa sai da yan uwarta ce kadai a gidan abu iri ɗaya za ta iya ko abinci wannan wacce ta fito a gidan da akwai mata da yawa ta ci iya abinci fiye da wacce ta fito a gidan da uwarta ce kawai da akwai wasu dabarbaru da wannan tana da ita wannan tana da ita da za ta samu daban koya kuma abinci yana daga abin da ke da muhimmanci ku dage ku koya wa 'ya'yanku abinci kar ku ce yarinya da safe ta tafi makarantar islamiyya da yamma da safe boko da yamma islamiyya da daddare ajin hadda ba ta da lokacin shiga kicin ta ga me ake a wurin yana da hatsari kicin shi ma wata makaranta ce da ake bukata yarinya a tarbiyyantar da ita ta koyi abinci in ka auri matar da bata iya abinci ba sai ka mutu da bakin ciki duk wadatar ka ko ba haka ba ta koya shi namiji da ya auri mace tana da haddan izo ashirin bata iya abinci ba kare ya zama tana da haddin izo goma sauran izo goma su kare wajen tantakwashi da taushe da kuka da shuwaka da dan gauda da sauran izo goma su tafi aure shi ya fi masa amfani da nan haka mutum bai da sisi amma yana hasken fuska yana kumatu yana kiya shi ba honorable ba shi ba kansila ba ba special assistant ba amma komai yana tafiya ne saboda ya samu wacce wake da kuka za ta iya sarrafawa kuma abin ya gamsa karki cewa kuma kina makaranta ke sakandare ce an sake ke kikin dire ko kin koyi abinci a makaranta to abinci a makaranta da kike dafa gongomi daya ana yi hauren ki da mutum goma sha takwas ake so su ci daga tukunyar zai wadatar sannan abinci ki na makaranta ke kika dafa kayan ki kika cin ya kika kika san yayi ko bai ba ke kika rubuta question din jarabawa kuma ke kika ansa kuma kika yi maki ba a samu wani external examiner ba to ya za a gane ki fasin ko ki fasin ba to mace in ta fito daga gidan da ke da mata da yawa ta fi samun wannan experience kuma mijinta ya fi samun saukin zama da ita domin watakila kishiyar uwarta ta taɓa mata wanka ta taɓa mata tinki ta taɓa mata kwalliya ta gane daɗin abokiyar zama idan gidan ana me ana zaman lafiya sannan wani abu da mata ba ku sani ba kuke adawa irin wannan bakar adawa da kishiya shine baki san dan da Allah zai sawa albarka a gidan ba ko an sani wata fatana ɗakin da suna jin jariri ɗan kishiyarta yana kwala kuka a ɗaki ita kuma kishiyar tana ban ɗaki tana wanka wai saboda gabar kishi wai gabar da take da uwar har ya shafi wannan jariri da bai ma san me ake cewa duniya ba ba ta iya zuwa ta ɗauke shi ta lallashe shi kamin uwar ta fito ku ga ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke tausayin jarirai annabi ya ce yana zai zo masallaci wata ran da niyyar dogo sura zai ja da ya fara in ya ji jariri na kuka ba sai ta ta sallar wal fauru da gaggautawa ya yi samari ya kammala saboda ya sake uwar ta je ta ɗauki jaririnta sallah ba amma wai gaba da kishi ya kai ga har jaririn sai an yi gaba da shi bai ma fa girma yayi wayo wato balle in ya girma kika san wannan jaririn watakila zai zama ciyaman na local government nan gaba kilko ko ya ce shi zai fara kai ki umra kin sani nakan ba ku misali wallahi na san wani mutum a Najeriya uwarsa shi kadai ta haifa a gidan a wajen babansa saboda bala'in kishiyar uwarsa ta sa aka saki uwar ta ta haifi yaya sama da guda goma ita kishiyar uwar a hannunta ya tashi ba irin azabar da bata bashi ba ƴaƴanta nan guda goma duka suka zama useless and hopeless wannan dan guda ɗaya na kishiyarsa da take azabtarwa yanzu haka shekararsa bakwai yana gwamna a Najeriya a nan arewacin Najeriya presently he is a governor ya gina mata kantame mai gida an sa mata kushis ga air conditioners ga gadaje na zamani abinci da kuku masu dafa abinci daban masu share gida daban masu bayin fulawa daban in sallah ta zo zai sawo turmin zani kamar guda ɗari ya kawo mata ta yi wa wayanda take so kyauta duk sanda ya shigo sai ta fashe da kuka ka gafarta mun ka yafe mun cutar ka da ne kana karami ce haba ina na yafe miki na ce miki gobe ya sake mata wani goma ta arziki ta manta ta roki gafara sai ta sake fashewa da kuka ta nemi gafara lokacin da yake jariri bata san haka zai zama ita ta fara ta ce. to da ba a yi mata kishiyar ba har aka haife shi a gidan a wani gida aka wani uwarsa ta haifo shi a can ita yanzu da tana nan sai ta da ita ke kai markaɗe har yanzu sai ta toye sai kamin ta samu abin da za ta ci aure karo mata da ake Allah kaɗai san albarkar da ke cikin gidan amma wata saboda kishi haka za ta raba kan yaran gidan duk sanda ta shigo da yayanta daki to wata mummunan kuɗu ba za ta bashi ba su ku dage ku kulla wani abu kun ga kaza kaza haka za ta tsaya ta cusa wa 'ya'yan gidan guba a cikin zuciya ga uban yana so kan ƴaƴan gidan su haɗu ya rasa yadda zai saboda kawai bala'i irin da mata da Allah irin wannan matar ko kai aka ba takarda da biro aka ce kai list na ƴan wutar jahannama baraka sa sunanta a ciki ba matsiya ce ya dan me baraka sa ta at the top of the list shi yasa yake faɗakar da ita iyaki wal gira ka ki da kishi Abdullahi ibn Ja'far ibn Abi Talib babansa sojan musulunci ne sanda za a tafi yakin da aka yi na yamru lokacin da za a je wato ainihin wato gazwatu mu'uta shi aka ba yana cikin kwamandoji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya ce kwamanda shi ne Zaidu bin harisa ya ce fa'in kutila fa ja'far ibn abi talibin fa'in kutila fa abdullahi ibn rawaha fa'in kutila fa liyaktar almuslimuna bainahum amiran minhum annabi ya ce komanda ne wa zaidu ibn harisa ya ce in ya aka kashe shi ya samu shahada to ja'far ibn abi dalib in shi ma aka kashe shi ya ce abdullahi ibn rawaha in aka kashe shi ya ce a emergency meeting a zabi sabon komanda forward ever backward never babansa safa yana ciki shi ne yake wa yasa wannan kuduba sai ce mata wa iyaki wal itab ka shedinki da yawan zargin miji yace fa innahu yurisul bagaba shi yake sa miji ya tsani mace haka ne ko ba haka bane tun ba wajen karni yake faɗin wannan magana kuma zai take tafiya duk yadda mijinki yake son ki idan kika zama mai yawan zargin shi komi sai kin yi magana ba ki iya gani ki ki gani ba ki iya ji ki ki ji abu kin fahimta baki fahimta baki kun gurbaci kamar bolon bolon a cikin gida da sai da zai wallahi biyu yadda yake son ki sai ya ne ki ke da kanki kika zare kanki daga cikin zuciyarsa shi yasa fa yanzu wata matar roma mai gida ko waje ya tafi in ya dawo ran da yake kwana a ɗakin kinshiyarsa ya dawo karfe takwas gobe ɗakin ta ne to tana zaune a ɗaki tana duba agogo yau karfe nawa zai dawo wai ta wai ta duba agogo je karfe nawa ya dawo da takwas ta yi bai dawo ba to sai ta fara huci takwas da rabi sai ta fara jan iska da ya kai tara sai ta fara ta kusa ta cika inda safe ne yana ɗakin ta ya fita karfe tara ko ya fita karfe takwas gobe yana ɗakin amarya to tana duba agogo yau ma dole sai ya fita karfe takwas yadda ya fita jiya wai ta ba za ta tsaya ma ta dubi menene masali din ba watakila yau yana da zuwa ofis ya fita karfe takwas watakila gobe ran da yake ɗakin ki ba ranar aiki ba ne bai da bukatar fita dole sai ya bar gidan shi watakila ran da yake da ɗakin ki akwai wasu baki da yake da su za su kawo masa balas a rumfarsa ta kasuwa yana da bukatar ya fita da wuri domin ya je sallame su gobe bai da irin wayannan bakin dole sai ya bar gidansa da sassafe saboda kawai watakila wannan ranar dalilin da yasa ya kai dare bai zo ba ana walima a cikin gari ya tafi shi yasa bai dawo da wuri ba gobe babu walima yana ɗakin amarya ba walima saboda kawai ɗakin amarya yake dole sai ya bar gidan menene wannan al'itab yawan zargin miji ita komi ake a gidan wai ba za ta iya duba menene uzurin ba bai maslahar wai ita kawai an ci mutuncinta ba a ta ne ce to wallahi karke take zama haka haka shi yake sa miji duye da yake kaunar mace tsane ta ya yake son mace ta zama mai ba miji uzu duk abin da ya sai ta tunani na alkhairi watakila kaza ne ya sa ta wallahi idan kina haka shi mijin ko yana miki da gangan Allah sai ya cusa masa imani a cikin zuciyarsa ya dawo da shi kan hanya duk yadda ya sai ya dawo kan hanya kuma Allah sai ya sa wa rayuwarki albarka ya sa wa rayuwar ƴaƴanki albarka ba wai ana haƙuri da miji don miji ne kawai ba ana haƙuri da miji domin mutunta aure da girmama aure ne zai iya yin kuskure ki ce masa saboda me saboda mutunta auren kishiya da kike zaune da ita kina zama da ita saboda ibada ne ki ɗauke ta abokiyar zama ƴar uwa ki ɗauki zama da ita ibada kyautata mata da kike yi da zama da kike da lafiya dalilin shi ne kina neman albarka a wajen ubangiji wallahi wannan yana iya sa Allah ya ji tausayin ki cikin ƴaƴanki a samu alarama mahaddacin alqur'ani cikin ƴaƴanki a samu wani gwarzo da zai taimaka wa al'umma cikin 'ya'yanki a samu wani dan siyasa mai kishin islam wanda zai rike wani babban matsayi ya gina masallatai ya gina makarantun addini ya taimaka wa addini ya kawo gyara a ƙasa cikin 'ya'yanki a samu wanda shi zai kaddamar da shari'ar musulunci a lokar su? Allah ya sa wa rayuwar ‘ya'yanki albarka saboda ya kalli zuciyarki, ya ga Allah ne a cikin zuciyar taki ba wani abu sabanin wannan ba Allah ka gafarta mana sai yake ce mata wa alaiki bil kahal ina umurta da yawan sa kwalli saboda me yake fa innahu azyanu zina kwalli shine kawa mafi zama kawa a wajen mace waje ba da sa kwalli za ta bar idan ta fiki fiki kamar idan namiji to ba ta yi ba mace ana so a same ta da tubofin me sifofin mata sa kwalli sa mai lalle kai kuma ka rinka sayowa kusa ana samun matsala nan wani yana son kwalliya ko bai sayan kayan kwalliya ya bar matarsa ba gazar ba jambaki ba hoda wace maka haka ake ka sama mata kayan meka barbada da na barbadawa da na dangwalawa da na zanawa da na digawa da na da jagira da jakumatu da dangwala goshi duka za mu zuga kawo ka sama mata makilin da brush ta rinka tsaftace haƙoranta da ashwaki domin ƙara ɗabbaka sunna ba ka bar ta yawon bakinta kamar mai karkashi ba ba ka mata adalci ba shi yasa sai wata da bata kai matarka kyau bata burge ka waje saboda baka yi me ba baka kimtsa ta ba hatta brazil da kuke gani kamar aikin banza ku rinka sayawa matan ku don ba mata aljanna ba ce ko mata aljanna ce mata aljanna ne qur'ani yace wa Waka wa ba. taraba sai malami suyudi yace ta ka'abar hunna su nonon su baya faduwa matarwa aljanna ta duniya haka take na san sada sana amarya ba ta da bukatan brazil to amma ka ci gaba da turawa ba ta fara haihuwa da sauransu za ta bukata ko za ta bukata ba brazil mata tana sa number 20 ta dawo 25 30 35 40 50 wata ran sai an kira tele ya gwada sannan ya dinka ta zuba shi <laughs> ana raba ba na ce maka ka kira na je guda ba gargace yau an yi wani sabon karatu yau ya zai kuma tailoli da na zamani musamman wanda ba su sha suna sosai din ban gashe na yanzu ya gwada kuma gani su ba ka ga ka samu wani tele wai kuma masallaci izala yake sallah wai zai yi wa ya dinki sai ya gwada bayanta ya gwada nan ya gwada saitin cikinta ya gwada sharafa ya gwada kunkumi ya ko kuma an ce aina ahlus sunna yace ha wa wai fara maka akwai sunan ka alisa na ahlus sunna dan irin wannan telan ba kamata yin a masallacin sunna yake sallah sai ya gaji su marbulala ba ka saya mata kayan me kayan kwalliya yace mata wa a tibil ma turare mafi kanshi shine ruwa malamai suka ce yana kokarin ya bambanta mata ne tsakanin tsafta da kwalliya saboda tsafta da kwalliya abubuwa ne daban-daban mace kuma dole sai ta hada su in ana so a ji dadin zama a ita in ba haka bane taskunu ilaiha ba zai samu ba sai ta hada me tsafta da kwalliya menene tsafta wanka tsafta ne in akwai in ba ruwa a gidan ta rinka yi kamar sau uku a rana daya idan akwai ruwa kuma ta zama kamar tarwada a ta bugawa sai abin da Allah yi da safe kamin ya tashi daga bacci ta riga shi tashi yana tashi daga bacci bayan ya sallah asuba ya dawo ya ɗan yi zikirorinsa yakan kishin gida ta san sai karfe takwas yake tashi to ita ta tashi tun karfe shida da rabi ko karfe bakwai kamin ya tashi daga bacci ta gama shirya masa breakfast har ta yi wanka ta sa kaya masu kyau ta sha makeup kamar daga sama ta sauko kamar bata taba shiga kicin ba tayar din na yi daidai sanda zai bude idonsa sai ganta zaune a bakin gado tana kallon sa tana murmushi ya sake runtsa idonsa ya sake budewa a hankali da biyar so ya gane wai shi din na koma shi din ne sallah yanzu barci yake yi ko da gaskiya farka in sai ya yi wanka yake breakfast an kai masa ruwan wanka inda breakfast yake farawa ita ta san me yake farawa da shi an aje masa abinci wurin da ya kamata in a dining table yake ci an aje masa in a taburma ne an shimfiɗa taburmar an shirya masa abincin a wurin in akwai wani wata yar bishiya a tsakar gidan ne da wani dan dutse a nan yake zaunawa ya ci to wannan dutsen an gyara wurin an aje masa tuwansa kusa da dutsen da rana idan zai dawo ta san time da yake dawa kamin time din ta gama shirya masa abinci ta kuma sake yin wanka ta yi kwalliya ta canja dress da ta da safe da ya shigo sai fara tunanin an ya yi abinci a gidan kuwa yana zuwa sai a ce masa lunch is ready sai ya karisa <laughs> akwai akwai akwai natsuwa ko babu natsuwa ce khalifa umar ibn abdul aziz matarsa ta ki gama abinci da wuri ya shigo ya tambaya an gama ba gama ba ya koma masallaci ya dawo ya ce labarin abinci aka ce ba gama ba sai daga can baya tukuna a kammala bayan ya ce ya sha ruwa ce in baki shawara ta ce ya ce gida da barin mai gida da yunwa ya ce barin mai gida da yunwa ya fi hatsari fiye da barin yaron gida da yunwa da daddare ta gama abinci kan lokaci ta sake wanka ta canza dress dole mijin ya rinka sha'awarta kai kuma kai aka ɗora wa ka rinka siyo kayan kwalliya ka ɗinka riga sad goma a shekara baka mata zani sad biyar ba ka cuce ta ana bukata yadda kake ɗinka sutura ita ma kai me har ma wani lokaci tana iya cinka bukatar sutura saboda kwalliya a cikin gida ka siya mata kayan kwalliya ka siya mata jambaki ta shafa ɗauɗau samu takalma heels ka siya mata ta kutun tana faduwa har ta fara tafiya da su duk wani dress da ya baka sha'awa in kana ko irin kayan ya jujuwa ma jujun nan ne da suke sawa in ya baka sha'awa sai mata Da eh, irin wannan ticket din na rabin cinya da ake tsagawa ba ya halatta ta sa cikin daki daga ita sai ka ya halatta sai mata in dare yayi dare ka ce ta saka in ka kada ne a gidan yara sun yi bacci ka kulle kofar gida a bidda tsakar gida a dan zagaya in a gidan haya kake to a shiga daga cikin daki a kulle ka ce to da Allah dan ta ka kamo daga nan ki ta ko nan ki sake nan ta kamo left right left right kai kuma da haka kuka tara wa mata shekaru tun shekarun su basu ba wai yanzu fa mu matsalar da ke fawa in kana da mace wata haifi ya haifi rar ko ce mata kana son ta ba za ka yi ba wai ba zai ce matarsa yana son ta ba wai kunya yake ji wai saboda ta haifi ai haifi ko ba zai ce mata yana son ta ba zai iya akwai adalci da fatan da take budurwa ba haka kila da ke musa da sa kamar na mala abubakar gidado <laughs> ba haka ya kama hanya bai ji har kofar gidansu ya sallama ta fito wata kila mariya ce karama ya ce wallahi layi na ganki da ki wuce ta kofar shago wallahi tun da na ganki ba na iya bacci da na rinsa ido ke nake gani da ke nake kwana da ke nake tashi kuma ni asali da wani manomin dankali da kuma yana kiwon tattabaru wajen bai ji ya ba wata yanzu wata wanzari ya hudu ko biyar wani lokacin da ya bazai ce mata yana santa ba yanzu ne ma kuka shaku bai kamata ka ce mata kana santa ba ka san ka ce mata ka kana santa suna ne hadisi ne ingantacce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake son dan uwansa ya gaya masa hadisi ne ko ba hadisi bane wani mutum ya ga wani ya wuce sai ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah wannan mutumin da ya wuce ina son sa wani sahabi sai annabi ce ka gaya masa yace ai ce maza ka je ka gaya masa nan take ya bi shi da gudu ya je tsaye da shi ya kalle shi ce wallahi inni uhibbuka fillah mutumin ya kalle shi yace ahabbaka Allahu allazi ahabbtani fihi ya ce ina son ka saboda Allah ya ce to Allah da ka so ne saboda shi kai kuma ina addu'a ya so ka sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abokin ka ba waje in kana son saka kiya masa aka ce balle matarka baka san sunna ce mai karfi ba wai ku dakata irin wayannan sunnoni na soyayya da mata kuna tabbaka su kuwa ka taba cin abinci da matarka ka taba sa mata loma a baki <laughs> ka ji wajen kokarin dan baka suna ka yanko loma tuwo ka mata wanka da miya ka ce matarka ta bude baki ka sa mata hadisi ne ci ka sa wa matarka loma tuwo a baki hadisi ne sunna ci ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta hadisin da ibnu abi waqas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa masa cewa yana faɗa masa abinda da za ka aikata ka samu lada yake ce masa hatta lukuma ta ji'aluha fi kimratan har hallo tuwo da zaka sa a bakin matarka sadaka ce Allah zai baka lada na ka sa loma tuwo a bakin matarka menene suna ce tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yi kana wanka tare da matarka ba karanta hadisin ba ba ku san sunna ce kai wanka tare da matarka ba manzo Allah ko bulugul marami ba ku karanta ba zo hadisan wankan janaba daga waka samu su matan wa su suke describing yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wankan janaba saboda tare da su yake wata yin tana bada labarin sai da ce idan ana yi wani lokaci annabi sai rinka yi da sauri da sauri in na ga ruwan zai kare sai rinka cewa da'ali da'ali bar mu haka bar mu haka wato a wankan ma da wani nishadi a ciki kai kawai saboda mata ka ta haifi guda bakwai kawai ka tara mata shekaru kun tsone ta mata kun karyar musu da zuciya kun sa sun rusuna sun rungumi kaddara sun sadu da gaba ɗaya mace da sauran kurishe ta kun kashe ta saboda ba kwa nuna mata kauna da soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi ka san dai ana itikafi an ce wala tubashiruhunna wa antum ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد duk da wa'annan dokoki na itikafi annabi daga cikin masallaci na itikafi sai ya miƙo kansa ta wundo ko ya miƙo ta ƙofa ya ce amarya ya eh, wanke mun kan nan nawa ta wanke masa kanta ta je masa kansa sai ya koma cikin masallaci kuma ya kama subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to mutumin da yana itikafi ma ya miko kansa aka taje aka gyara in ya fito fa yana nuna maka irin kauna soyayya da kauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu mu nuna wa iyalanmu Aisha Allah ya kara mata yadda take wallahi har gurgure gurguren kashi muka yi da Annabi in an dafa abinci nama da kashi a jiki ta ce sai in gurgura sai mika wa manzo sai sai gurgura ce lokaci sai rinka dan dubawa sai naga daidai inda na sa baki na na gurgura nan ma ya sa bakin sa shi ma ya gurgura saboda ya kwantar mata hankali ya nuna mata kauna da soyayya kawai shi kenan kun ban mata duka duk sunnonin nan kun yi lebur da su kullum kan ba da misali da wani abokina wato yana burge ni kwarai da gaske wata ran ya bushe ga sai ya ce wa matarsa yau zamu mu yi fira ne irin firar da nake zuwa gidan ku muna yi kamin na aure saboda haka sai ta sha kwalliya ta sha gaye ta kashe dauri to a shimfiɗa taburma a tsakar gida da ɗan kofin ruwa akwai ɗaya ya wajen biyar ya kira babban yare ce kai shiga ɗakin nan ka ce wa matar da ke ciki ana mata sallama shikenan sai ya shiga sai shi ana ana sallama shikenan ita kuma sai ta dan fito da dan dan ragwada ragwada haka in ta zo sai ta dan zo wai tana jin kuya sai ta dan kalle kudu to kenan da aka ce litaskuru ilaiha wato ana bukatar samun natsuwa a cikin aure to sai an bi wa'annan rules and regulations ne ake samu sai a samu me sai a samu nasuwa ku rinka yin kwalliya da gaye a gaban matan ku kullum kuna cewa mata ba sa kwalliya sai za su je anguwa kuma kuma yawanci haka kuke ba sai za ku je anguwa haka aka ce yi cewa kai wala hunna mislu wala hunna mislu alladhi alayhin bil ma'ruf sai ka ce me walil rijali alayhin daraja wallahu azizun haƙi. kamar yadda mata kuke da haƙi a kansu su ma suna da haƙi a kanku ba kana so kai kwalliya ba kai ma ka rinka yin kwalliya Abdullahi dan Abbas ya ce ina so ne kwalliya dan matata ta gani kamar yadda nake so ta kwalliya ni ma na gani to wani fa ya je kasuwar kauye ya dawo ya hada zufa yayi bidik bidik yi dukun dukun ko ya yi ne a gona ya yi dawan dawan sannan ya zo ba zai wanka ba wai haka zai kwanda kan gado ita kuma na so ta yi wanka ta share jambaki ta yi ɗauɗau ta fesa turare ta zo ta rungume shi ya mata adalci wani haka zai ba kafarsa dufa so ya ta yaga mata zanin gado a hadisi ya ka samu wannan wani fada za ka kalli diddiginsa za ka sha mamaki da za a samu wani matsakaicin ka dangare ya zo da gudu zai iya samun mafakar siyasa wuri kenan hikima ta aure an kalaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sai Allah ya ce waje baina bainakum mawaddatan warhama sai Allah ya sa soyayya mai zurfi da wani tausayi mai zurfi a tsakaninku wannan yana daga cikin hikimar aure a samu soyayya a samu mai tausayi tausayi ya kare tsakanin mata da miki. wallahi in aka samu kauna da tausayi za ka sha mamaki tsakanin mata da miki shi yasa mace za ka iya makancewa kuma ta zauna da ni saboda mai kauna da tausayi za a kwanta baka da lafiya a asibiti wata shida ta zauna wa asibiti tana kwana a asibiti tana jinyar ka tana kwana akan fulo na asibiti saboda me kauna mawadda wa rahama. Allah ya ce kai inna fi zalika a cikin rayuwar tsakanin miji da mata la'ayatin ba ma aya ɗaya bace Allah ya ce akwai ayoyi masu yawa amma li qaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda suke masu tunani in baka tunani ba za ka gane ba to ga misali duk da kake fira da abokinka haka kai karfe sha biyu na dare sai ka ga fira ta fita kanka ko ba haka bane na'am ka an angon yana fira da amarya sai ladan ya kira a salatu bai sani ba tadi kawai ake kuma ta kila ita bata magana ma ita ta ta ta abin nan ne kawai sai dai in ya zuba ya zuba ya zuba sai sa dan yi murmushi sai ga dan kuma tunta ya dan lotsa sai ka shi dauko sabuwar ajanda to me yasa kana fira da gardi sai zama mace ko sallama ta maka assalamu alaikum sai ka ji murya har da wani tajawidi tajawidi haka ko ta ce maka bi salam sai ka ji duk abu ya tafi dai ko ba haka bane a za ka hada da wani gardi ya ce maka bi salam yana baka tsoro yana laka yana tsinka maka zuciya zai yi ka hada su da Allah ka samu wani a unguwar ko samu wani kato fari a unguwar ko kama hannun sa ya zaka ji kaman ka kama katako amma ma zaka wata kila wata yan siriri ya ce baka amma in ka matso kusa da ita da ka taba jikinta ya zaka ji electric shock me ya bambanci tsokan ne ke da bambanci ko naman ko jinin ko kashin ba gane aya ce ta ubangiji a wurin ba da Allah Allah rama mai ta mana wannan ayar me aka ce wa min ayati wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha me aka ce me وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة مودة ورحمة يي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yawa musulmi da na ce zai magana kan hikimomin aure da yadda ake zama da iyali to hikimomin auren sun ciye mana lokaci ran da Allah ya sake haɗa mu za mu je ake zama da mata a nan gurin ya kamata na takaita sai ran da Allah ya saki hada mu a cikin wannan gari na Mina wayannan aurareki na addu'a Allah ya sa albarka a ciki yan uwa da suka yi mana hidima tun da muka zo irin su shi Alhaji Abubakar Gidado a Sheikh PRO da shi Alhaji Zubair mai masauki da Alhaji Zubairu SB Mina Kwantagora da suka yi ta dawainiyar abinci ina mai gabatar da addu'a Allah ya saka musu da alkhairi abokan ango da suke ta hidima tun su kai goro su kai mari ina addu'a duka Allah ya saka musu da alkhairi wayannan aurareki Allah